Aikin ba da rigakafin na kwalara ta baki da hukumar kiwon lafiya ta WHO ke jagoranta yana auna kusan ƙananan yara 180 'yan tsakanin shekaru ɗaya zuwa biyar. Yaran za su samu ƙarin wani rigakafin da zai kare su daga wasu cututtuka. Yaran sun samu maganin a karon farko da aka kaddamar da aikin ba da rigakafin a ranar goma ga watan Oktoba da ta shige. A wannan lokacin an baiwa mutane sama dubu bakwai rigakafin ta bakinsu waɗanda suka haura shekara ɗaya. Kakakin hukumar WHO Tarik Jasarafic ya ce ma'aikatar lafiya za su kuma ba da rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan shekaru biyar a cikin wannan aikin don kare su daga cutar da za ta nakasa su. Ya ce ya zuwa yanzu babu wani labarin da aka tabbatar na kwalara. But there is a risk, and this is why we are doing this uh, oral cholera vaccination. And WHO has set up a lab together with the ministry to do water Amma dai akwai fargaban samun cutar, yasa aka ba da rigakafin. Hukumar ta WHO ta kuma shirya wani cibiyar gwaji da ma'aikatan gwamnati da za ta rika kula da ingancin ruwa sakamakon gwajin ruwan kuma ya nuna kashi goma sha bakwai da aka gwada a wuraren da 'yan gudun hijira suke zaune ya yi daidai da ingancin kasar bangladesh da na hukumar lafiyar duniya wato who sama da 'yan gudun hijiran rohingya dubu ɗari shida da suka arce wa tashin hankali a miyama sun isa coast baza tun cikin watan agusta 'yan gudun hijiran suna rayuwa cikin cunkoso a wurare marasa tsabta, kuma wurare da za su iya haddasa barkewar kwalara da wasu cututtuka Jasarovic ya ce an ɗan samu ɓarkewan gudawa ya zuwa yanzu cibiyar gwajin bai tabbatar da samun cutar kwalara ba ya ce babban barazanar lafiya da ake samu a wurin ita ce rashin samun isasshen numfashi da kuma kyanda. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zani.